sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan dare na talata 28 ga watan Janairun shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji kokarin da hukumomi a ƙasar Kamaru suke yi wajen dakile bazuwar cutar coronavirus a su na yaƙi da boko haram hukumomin tsaro sun buɗe hanyar nan da ke da ya daɗe a rufe dambuwa zuwa biyu a can maidugurin jihar borno to kamar yadda aka saba za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko ana samun nasara a yaƙi da ake da 'yan boko haram a yankin ku lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafi da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar amma fa sai an sha labarin ƙasa ga Muhammad Lalo. To jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa matakin da wasu kasashen duniya ke ɗauka na kwashe mutanensu da ke cena zuwa gida. Sanadiyar barkewar cutar coronavirus mai shafar numfashi na tattare da haɗarin yaɗa cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na kammala wata ziyarar kwanaki da dama da ya kai ƙasar ta china inda ya tattauna da shugaba shi jinping da sauran manyan jami'an gwamnatin beijing a babban birnin ƙasar kenan WHO ta ce zuwa yanzu adadin mutanen da aka samu da cutar a China ya kai 4,428 ciki har da mutum 600 da suka mutu. Sannan an tabbatar da ɓallar cutar a ƙasashe 13 inda mutum 45 suka kamu da ita. Christian Lenmeyer shine kakakin hukumar ta WHO. there are possibilities that also asymptomatic people, so people showing no symptoms at all. Ya ce uh, akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar da ba sa nuna wata alama su ma su yada wannan cuta. Mazauna yankunan karkara da dama a yankin arewa maso yammacin Kamaru mai fama da rikicin 'yan awari na tserewa zuwa makwabciyarsu Najeriya yayin da ake shirin gudanar da zaben 'yan majalisa a ranar 19 ga watan Fabrairu. su dai mayakan 'yan awarin sun sha alwashin sai sun warga zaben lamarin da sa suke dauki ba daɗi da dakarun kasar ta kamaru yayin da faɗan kuma yake karewa akan fararen hula pastor innocent okoli na ɗaya daga cikin mutane kusan saba'in da suka tsere zuwa nigeria. You have so many unaccompanied cannot just minister to them Ya ce akwai yara da dama da ba sa tare da manyansu, babu kuma yadda za a tafiyar da su ba tare da an ba su abinci ba. shi dai shugaba paul biya ya sha alwashin sai an gudanar da zaben kuma ya ba sojojin kasar umarnin su harbe duk dan awaren da ya ki mika wuya rikicin na baya-bayan nan na faruwa ne yayin da kasar ta kamaru ke shirye-shiryen gudanar da zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc lauyoyin da ke kare shugaban amurka donald trump na shirin kammala gabatar da hujjojinsu a yau talata a zaman sauraron batun tsige shugaban na amurka da ake yi a majalisar dattawan kasar hakan na zuwa ne yayin da batun ko shin za a yadda a saurari ba bahasin shaidu ko akasin haka yayin wannan zama da ke dada zafafa tawagar lauyoyin da ke kare shugaba tom ta kwashe kusan tsawon jiya litinin tana ta zargin 'yan democrat da amfani da tsigewa a matsayin wani makami na kawar da wani shugaban kasa da ba sa kauna kenneth star na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare shugaban ya kuma ce tsigewa ta zama tamkar makaman siyasa da jam'iyyun ke amfani da shi a junansu star shine lauyan nan mai zaman kansa wanda binciken da ya yi ya kai ga tsige shugaba bill clinton a shekarar 1998 saboda kare da ya yi wa masu ta alkali yanke hukunci hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa akwai sama da 'yan gudun hijirar ƙasar sudan dubu da suka tsere zuwa chadi a wannan watan domin kaucewa rikice-rikice masu nasaba da kabilanci da ke aukuwa a yammacin yankin jihar Darfur. Rikici tsakanin Larabawa da 'yan asalin Afirka da ke zaune a yankin ya yi kamari tun a watan Disambar bara, lamarin da ya kara da husuma a yankin da ake kira El Ganina. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, a makon da ya gabata kadai mutum dubu hudu ne suka tsallaka zuwa chadi da ke makwabtaka da kasar ta sudan domin neman mafaka ta kara da cewa mafi akasarin 'yan gudun hijira na daga cikin wasu mutum dubu sittin da rikice-rikicen farko suka raba da muhallansu hukumar ta unhcr ta ce akwai yiwuwar cikin makonnin da ke tafe mutanen da yawan su ya kai dubu talatin su sake shiga kasar ta chadi a matsayin 'yan gudun hijira. Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da ka muku rahotanni akan cutar nan ta coronavirus da ke bazuwa a can China. Yanzu za mu leƙa ƙasar Kamaru mu ji ƙoƙarin da hukumomin ƙasar ke yi na ɗaukar matakan kare al'ummarsu ga wakilinmu garba awal da rahoto akan haka. cutar coronavirus wanda ake kira cutar numfashi ta ne a kasar China musamman ma a birnin huwan. wanda a halin yanzu hukumar lafiya ta kasar ta sanar da cewar mutane 80 ne suka sheka lahira sanadiyar kamuwa da wannan cutar. Ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Malashi Manuda ya ce tuni suka ɗauki kwararren matakai domin hana yaduwar cutar a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Shugaban walwala da jama'a na hukumar lafiyar ƙasar Farfesa Jibo ya yi mana ƙarin haske kan irin matakan da suka ɗauka. a matsayin mu na jami'an wato 'yan kula da lafiya wato a ƙasar kamaru mun ɗauki duk matakai wato na yaƙi da wannan cutar na coronavirus da ya fito a ƙasan china domin duk da abubuwa suke mun sassaka tsaro mun sassaka ma'aikatan wato lafiya suna a boda a kowane boda tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma a kowane airport airport idan mutane suka zo ana bincike akan wannan <clears throat> saboda kasan cewa wannan cuta ne wato wanda take da illa sosai yayin da wannan cuta ta shigo kasar kamaru zai zama mana wallahi wani illa to shi sa muka fara sa dabaru da tsarurruka saboda kare wannan cutan in amma dai babu wani damuwa mu dai mun san cewa mun ɗauki matakai-matakai to ka san sanin kowa ne kasar kamaru kuma kaman cewa ne in ta shigo za ta iya taɓa sauran ƙasashe akwai likitoci daga nan sha ɗauki mutum a kai shi likita saboda je a sa sha wani waje saboda kada wato cutan ya cutar da waɗansu mutane to to kaga wannan tsarukan da muka ɗauka ne kuma muna roƙon allah ya taimaka mana akan wannan al'amarin allah ya kare kasar kamaru allah kuma ya ba mu kuzari yin aiki da kuma nasara a kan abin da muka saka. Daya daga cikin mazauna a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, Musta Alamin, shi ma ya yi mana bayani kan irin matakan da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka ɗauka domin hana shigowar cutar musamman ga 'yan kasuwa waɗanda suke zuwa cinikayyarsu can ƙasar ta Cana. A halin yanzu a ƙasar Kamaru kam gwamnati ta ɗauki matakin ɗaukan doka a kai sa doka a kai wato ta ɗauki matakin marurruka iyakoki saboda hana wannan cutar shigowa ƙasar kamaru to amma kuma za a yi rigakafi za a yi duk yadda za a yi ƙoƙari yadda za a kare jama'an ƙasar kamaru da ainihin wannan cutar wannan cuta dai tana da saurin sarkakuwa jama'a domin cutar numfashi ce muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida garba awal to daga batun lafiya bari mu koma batun tsaro daga arewa maso gabashin najeriya kuma hukumomin tsaro a can jihar borno sun buɗe hanyar nan ta dambuwa zuwa biyu da ta daɗe a rufe saboda dalilan tsaro ga wakilin muryar amurka haruna dauda biyu da ƙarin bayani jiya ne dai babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant janar tukur yusuf buratai ya kaddamar da sake buɗe wata hanya ta tashi garin maiduguri zuwa dambuwa har zuwa karamar hukumar biyu da dukkanin suke kudancin borno sakamakon rufe hanyar da aka yi shekaru uku da suka gabata da aka ce ana gudanar da ayyukan tsaro ne a wannan hanyar an da rufe wannan hanyar ne shekara da shekaru sakamakon har-hare da yan kungiyar boko haram kan kai wannan hanyar ko daga bisani a ranar 27 ga watan sha shida babban hafsan sojan kasar najeriya sake buɗe wannan hanyar inda aka raka mabiya waɗannan hanyoyi na jami'an soja daga garin maiduguri zuwa dambuwa wanda bayan 'yan watanni aka sake rufe waɗannan hanyoyi wanda akan yi jefa mutane dan cikin halin kakanikayi da ni irin kasar da sukan ɗauka na bin dogayen hanya da zai sa su zagaye kusan kwanaki biyu zuwa uku ganin cewa da zarar mutum ya tashi daga garin maiduguri zuwa garin dambuwan bai wuce sararin kilomita bakwai ba wadda kuma bai wuce tafiyan awa guda kacal amma sukan kwashe kwanaki uku akan hanya. It wasn't done deliberately to inconvenience the people that apply these roads. to prevent them from carrying out their economic activities first of all done for operational exigencies and henceforth the road will be open all the days of the week. yace ba a rufe wannan hanyar don a sa mutane cikin wani wahala ba. A'a an yi shi ne bisa manufa don a ba mabiya waɗannan hanyar kariya amma ba don a hana su gudanar da ayyukansu na kasuwanci irin na yau da kullum ba. Kuma daga yau za a ci gaba da barin wannan hanyar a buɗe a cewar Lieutenant General Tukuri buratai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya. Major General Alushegun shi shine kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole. This road is open every day, Monday to Sunday. Secondly, I urge the members of the road transport uh, workers not to pass commuters that you are collecting any token for the security on the road. Army headquarters has no provisions for our logistics. That will be bribery and is criminal. Ya ce wannan hanyar za ta ci gaba da kasancewa a buɗe daga ranar Lahadi zuwa Litinin wato kowace rana. Na biyu kuma zan kira ga kungiyar masu motocin sufuri da kar da su karbi wani abu a wajen mabiya waɗannan hanyoyi da sunan jami'an tsaro da ke aiki akan wannan hanyar jami'an sojan najeriya sun riga da sun samar masu duk wasu abin da ya kamata wannan cin hanci ne kuma babban laifi ne don haka muna jan kunnen ma'aikatan wannan hanya da su guji karban irin waɗannan kuɗaɗe alhaji umar usman kadafurdo shine mataimakin gwamnan jihar borno da kuma ya halarci wannan biki na sake buɗe wannan hanyar mu a namu bangaren mu ta gwamnati shine kawai mu yi supporting na wannan ah, ma'aikata jami'an tsaro mu ga cewa idan akwai abubuwan da suke nema wanda gwamnati za ta tallafa musu a ga cewa an bi wannan hanyar ba babu wani ah, abun da tashin hankali to mu shine namu a ciki to kuma alhamdulillahi mun sai motoci na clearing dozers na hanya ana nan ana clearing kuma za mu yi supporting in insha Allah mu ga cewa hanyar nan an bi shi a kulle yomi kuma ba tare da sai an samu wasu akasi. To koya mazauna waɗannan garuruwa da kuma mabiya waɗannan hanyoyin da yake jijiya da wannan dama da suka sake samu? Sunana Zanna Lawan Maina, ni ne district na Dambuwa. To alhamdulillah mun yi godiya. Kusan shekara ɗaya da wata ɗaya ne yanzu. Hanya na rufe an sake buɗewa. Mutane mu sai zagaya suke yi. Dambuwa kilomita 86 ne kawai. amma sai kai kwana uku hanya shi yanzu an bude hanya sunan malamin abubakar musa ciroma dali direban roka ne tsakanin maiduguri jiru mubi yan kasuwa da mu direbobi gaba ɗaya mun shiga cikin wani hali amma a yau muna murna muna gode wa gwamnan baba gana umar zulum wannan hanya da ita ce hanya guda da ta hada arewaci har zuwa kudancin borno da kuma ba da wuce kilomita bakwai ba daga garin maiduguri zuwa garin hukumar biyu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto nasa. To yanzu kuma za mu dan shakata da wannan kafin mu buɗe layukan wayoyinmu mu karɓi ra'ayoyinku akan batun da muka maudu'in da muka zayyana muku. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kuma mun fara karɓan ra'ayoyinku game da ko yaƙi da ake da boko haram na samun nasara ko kuma akasin haka a yankunan ku to kiran na farko dai daga jihar niger wake kan layi daga niger mm, wa alaikum salam kuna tare da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba na'am mai wankin hula to me ra'ayinka game da to gaskiya ni ra'ayi na ainihin samun tsaro akan matsalar boko haram sai a tambayi ainihin yankin yankunan da ake wani al'amarin to amma a zahiri abin da muke ji gabakin su gaskiya al'amarin har yanzu dai ba biyan bukata domin saboda a yadda ake faɗan da cewa an sai jirage na yaƙi an sai jirage to amma kuma wannan jiragen ba a yin aiki da su ainihin ta hanyar da ya kamata a yi aiki da su kawai dai an aje su a barikun sojoji ne kawai don kare kansu shugabannin kasar nan amma dai a zahiri dai gaskiya ba biyan bukata gaskiya. To ai kamata ya dinga ba su shawarwari shawarwari na gaba. Mm. Ba abin da ba abin da ba sani ba kan haka tsaro a Najeriya. Mm. Kawai dai ba su yi ne. Mm. Eh, ba abin da ba sani ba. To madalla eh, um, eh. mai wankin hula. mun samu kira daga Edo. Wa alaikum salam rahmatullah. Da wa muke magana? Yahaya Abdullahi Kiroman Sarkin Makarun Benin daga Benin City jihar Edo. To daga Benin me ra'ayinka game da wannan maudu'i? To abinda muke so mu bada hmm. shawara da wannan yaƙi da ake kamar da ake faɗa hmm. a iya cewa ana samun nasara. tunda wuraren da da babu ake cewa yana hannun wannan bayan hannun mutane aga an samu an kwato su mm. amma shi sun yaƙi abu ne wanda ba za a iya ƙarewa lokaci ɗaya ba mm. eh yasa dai abin da muke ƙara jaddadawa shi ne a ci da da yi wa sojojinmu mm. addu'a mm-hmm. Allah ya ba su nasara su samu a kawo ƙarshen wannan lamari. to madalla mun gode to a ci gaba da addu'a wa ke kiran mu daga Kano Sama'ila ne Sama'ila Musa to Sama'ila Sama'ila me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa ra'ayi na gaskiya mm. wato wannan yaki da da boko haram mm. yana samun galaba sosai sosai masha Allah saboda in muka duba da yanayin da da ake ciki mm. kowa a cikin fargaba yake saboda haka yanzu gaskiya ana samun nasara sosai sosai kuma gode hmm. godewa sojojin najeriya mun gode mun gode daga kano bari mu je adamawa kuma garin mubi wake kan layi daga mubi alhaji ibrahim ne daga mubi to alhaji ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu eh batun yaki dai gaskiya alhamdulillah hmm. mun gode ma gwamnan borno shi ne yake ta kokari akan maganan boko haramu ana ce boko haram ya kare boko haram ya kare gaskiya bai kare ba gaskiya tsaron najeriya har yanzu a sake zage dantse ana ba talakawa a hanyar nan hmm. tsakanin maiduguri hmm. zuwa adamawa gaskiya muna shan wahala sosai amma ga bisa ga dukkan alamu yadda aka bude hanyar da aka daɗe tana rufe aka bude jama'a su bi ai ba a samun nasara kenan ina magana nasara tun da kullum nan da nan za a sokar da mutane su taka da kafa su taka da kafa national id card abinda ba shi bane a cikin maganar tsaro shine suke yi ai ba daidai bane mm. to madalla mun gode gaskiya gaskiya sake zaki dance kuma buhari ya kamata shugaban kasa mu yi kokari ya sake kara ma gwamnan borno karfi akan maganar kokarin da yake saboda talaka su samu sauki to madalla mun gode daga mubi bari mu shiga adama um, um, gombe wake kan layi daga gombe mai kudi kodon ne daga gombe to daga kodon ya mantu dai ba na'am ah. to Eh, me ra'ayinka game da wannan batu hmm. eh, ra'ayina shi ne muna fatan wannan lamarin hmm. Allah ubangiji ya kawo mana karshen sa hmm. wanda shawarwari za a bayar hello muna jin ka eh, shawarwarin dai da za mu bari kenan su kara himma akan wannan yakin da suke yi to madalla mun gode Allah kuma ya taimake mu to amin To daga Gombe bari mu shiga Kaduna, wake kan layi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malama Aisha barka da yammaci. Barka ka dai me ra'ayinka game da wannan mutum? Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To me rediyo da rikoda? To alhamdulillah ba a cewa ba a sami nasara ba ana samun nasara sai dai nasarar da ake tunani bata kai irin yadda ya kamata a ce ana yadawa sosai a duniya ba mm. amma babu shakka yanayin yadda dai muke jin labarin yadda abubuwan suke kasancewa mm. saboda shin ga akwai wani babba da aka ce ga ta hanya ce an rufe ta kusan sama da shekara da shekaru amma yau ga an zo an buɗe ta mm. to shin ga ana samun dan nasara kenan to hatan mu dai muna kira ga su kansu bangaren jami'an tsaro mm. ya kamata za ki dantse dangane da izin wannan shi kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata a yi wani abu wanda za a kawo karshen wayannan ta'addanci da suke faruwa a kasar nan baki daya karshe ne muke fata alkhairi Allah sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu shiga nasarawa wake kan layi a nasarawa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Eh, barka da kokari. Barka ka dai. Eh, kuna magana da babawan mai mai angure na jikata. To eh, babawan. To me ra'ayinka game da wannan batu? a gaskiya fi lahi an samu ci gaba in mm. muka diba muka gani cewa wancan shekarun da ya wuce akwai jefu a ba akwai ƙananan hukumomi mm. da ka da aka kame su mm. amma yau din nan sai ya kasance wa'annan hukumomin ba su amma Eh, wannan iya kokarin nan dole ta yi mm. to amma sai dai ina kira gare ta dan Allah akwai tsarurrubi wanda ya kamata a ce sojojin da ya kamata a ce a rika tura su can ciki suna suna bincike saboda wani lokaci su sojojin suna zama cikin gari ne mm. amma za a ga yan ta'adda ga suna a cikin daji eh, amma kuma ba za a iya jin su wajen ba shi yasa kike gani yake san samun matsaloli to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu tsallaka kebi wake kan layi a kebi Salamu alaikum kuna magana da kewu arabu kakara na'am yana kiran ku da kebi ko da yanko na'am to me ra'ayinka game da wannan batu ganin gaskiya ana samun galaba game da yaki da boko haram hmm. amma sai dai problem din da ake samu yanzu ke ga tsakanin sokoto kebi zamfara hmm. kaduna da mutane ma da ke kidnapping din mutane ai su ma yanzu yan boko haram bala'i mm. a cikin doron kasar Najeriya mm. to alaƙiƙanin gaskiya ya kamata a ƙara tsaro bisa ga wa'anda jihohin kwara hudu na cikin Najeriya mm. amma in ba a haka aka yi ba to na rance da Allah ina ne tabbata miki wa'anga mutane da ke ganin sun yan boko ma yanzu bala'i to Allah ya kyauta mun gode da wannan ra'ayoyi naku da kuka samu dama kuka bugo kuka faɗa muna fata allah zai dafa ya inganta tsaro a jihohinmu da nahiyoyinmu to kafin mu karkare shirin mu tafi labarin wasanni wasanni a takaice soma labarin wasannin mu na ranar yau da saye da sayarwa ko cinikayyar 'yan wasannin kwallon kafa da ke cin karansa baka zaka nahiyar turai inda dan wasannan dan kasar denmark christian eriksen da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta tottenham a kasar ingila yanzu haka ya rattaba hannu kuma a yau dinnan ya amince da koma buga ma kungiyar inter milan ta kasar italiya shi dai eriksen dan shekaru 27 da haihuwa ya share shekaru shida da yana buga ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta kasar Ingila kungiyar ta Inter Milan da ta sayi dan wasan na kasar Denmark ta zuba sama da zunzurutun kuɗi miliyan 20 na euro to da yake kungiyar ta Inter Milan ko ta Tottenham ba su bayyana adadin iya kuɗin da aka rataba hannu a kai ba dan wasan zai buga ma kungiyar ta Inter Milan ne har zuwa watan Yuni shekara ta 2024 shi ma bai narfa dan kasar Faransa faransa wanda ya buga ma kungiyar kwallon kafa ta ran a shekarar kakar wasannin kwallon kafa ta gabata a kasar faransa ya rattaba hannu yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta kasar spain da ake ce ma valladolid a yau ne dai dan wasan aka gabatar da shi ga kungiyar da kuma yan jaridu inda ya amince da buga ma kungiyar kwallon kafa ta valladolid kungiyar da ke karkashin tsohon tauraruwar kwallon kafa ta kasar brazil ronaldo wanda shi ne ya sayi kungiyar a shekarun da suka shuɗe hatan benarfa ya share tsawon lokaci tun ficewarsa daga kulab din ran na kasar faransa baya da kungiyar kwallon kafa wadda ke buga ma kuma ya ce ya amince da buga ma kulab din valladolid na kasar spain ganin cewa akwai rawar da zai taka bayan ya gamsu da tattauna da suka yi da sergio gonzalez mai horar da kungiyar kwallon kafa ta valladolid din ta kasar Spain. A ƙarshen wannan makon ne idan Allahu ya kai mu za a soma wasannin ƙwallon zarin ruga ko rigabi na ƙasashen shidda da ake ce ma turnuwa da sinasiyon na ƙasashen turai. Ƙungiyoyin da ke shiga wannan gasar sun hada da na ƙasar Ingila, ƙasar Ecos ko Scotland da na ƙasar Faransa sai kuma na de Gal da Ireland da ƙasar Italiya. Za a dai yi babban karo ne a ranar Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai mu tsakanin ƙasar kasar faransa da kasar ingila idan muka waiwayi wasannin kwallon hannu na open na tennis na australia novak djokovic yanzu haka ana iya cewa ya kai zagaye na gaba bayan ya share awa biyu da minti 49 yana fafatawa a ranar talata din da shida milos rwanik shi dai dan kasar sabiya ya yi nasara ne da ci shida da hudu shidda da uku bakwai da shidda kuma zagaye na gaba zai haɗu da roger federer wanda ya lailaye tennis sand green a karo biyar inda ya lalabe shida shida shidda da uku biyu da shidda biyu da shidda bakwai da shidda wannan dai karon tsakanin novak djokovic dan kasar Sabia da roger Federal dan kasar switzerland shine karo mafi zafi wanda za a buga a wannan shekara a open na kasar australia hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare haruna mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Kuma sai labarai a takaice. hukumar lafiya ta duniya da who ta yi gargaɗin cewa matakin da wasu ƙasashen duniya ke ɗauka na kwashe mutanensu da ke china zuwa gida sandiyar barkewar cutar coronavirus mai shafar numfashi na tattare da haɗarin yada cutar shugaban hukumar ta who tedros adnam ghebreyesus na kammala wata ziyara kwanaki da dama da ya kai kasar ta china inda ya tattauna da shugaba shi jinping da sauran manyan jami'an gwamnati a beijing babban birnin kasar who ta ce zuwa yanzu adadin mutanen da aka samu da cutar a china wato ya kai 4,428 ciki har da mutum 600 da suka mutu mazauna yankunan karkara da dama a yankin arewa maso yammacin kamar mai fama da rikicin yan aware na tserewa zuwa makwabciyarsa najeriya yayin da ake shirin gudanar da zaben 'yan majalisa a ranar tara ga watan fabrairu su dai mayakan 'yan awaran sun sha alwashin sai sun wargaza zaben lamarin da ya sa ake ta ɗauki ba daɗi da dakarun ƙasar ta kamaru yayin da faɗan kuma ke karewa akan fararen hula to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu za su shigo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu karfe shida agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za su shigo muku da sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Sai mu na yau Justin, ni ce Aisha Tisle ke cewa kwana lafiya.